Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya mabiya wannan tashar makaranta TV tasha ce wadda tana koyar da yaren Faransai cikin Hausa to ku kasance da makaranta TV domin koyon yaren Faransai kana cikin gida zaune za ka koyi Faransai ba tare da sai ka sha wahala ko kuma ka je ka kai ɗanka makaranta zuwa wani guri ko kai kanka ba to kun san komai dai hausa suka ce da rarrafe yaro yakan tashi insha Allah ta shake ba ta daɗe da buɗewa ba insha Allah muna muku alƙawari da yardan Allah za mu inganta muku komai da komai kuma za su ci gaba da kawo muku darasi akan faransai to kamar yadda muka saba yau ma kalmomin mu vocabulary vocabulary kalmomin dangi kamar sanin dangi kenan ka san kawunka kanin babanka ko dai da sauransu gaba ɗaya to idan kai farkon zuwa ne ko kuma dama kana ciki ka ɗan manta baka yi mana alamar subscribe ba sai kokari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kararrawa da zarar mun ɗora darasi zai same ka to za mu shiga cikin darasi kai tsaye mon grand père mon grand père mon grand père kakana namiji kenan kakana namiji Ma grand-mère, ma grand-mère, kakata ta mace, kakata, ma grand-mère. Ina so ku sa hankali da kyau wajen mon da ma. Mon père, mon père, mon père shine babana, babana, mon père, babana. mon père mon père babana kenan ake nufi ma mère ma mère ma mère mahaifiyata ma mère mahaifiyata ma mère mahaifiyata ma mère mahaifiyata wato taka kai kanka kenan ba ta wani ba mon grand frère mon grand frère mon grand frère babban yayana yayana babba kenan ko za ce mon grand frère mon grand frère babban yayana mon petit frère Mon petit frère ƙaramin ɗan'uwana ƙaramin ɗan'uwana mon petit frère ƙaramin ɗan'uwana ma grande sœur ma grande sœur babbar yayata ma grande sœur babbar yayata ma grande sœur ma grande sœur babbar yayata Ma petite sœur. Ma petite sœur ƙaramar ƙanwata. Ma petite sœur ƙaramar ƙanwata. Ma petite sœur ƙaramar ƙanwata. Mon, mon oncle. Mon oncle. Kawuna. Mon oncle. kawuna mon oncle kawuna mon oncle oncle mon oncle kawuna kawuna ma tante ma tante antina ma tante ma tante antina to wannan darasi da burge ka muna roƙonka da ka danna mana like sai ka zo ka danna subscribe ka ƙara danna ƙararrawa to hakan shi zai ba mu ƙarfin giwa don mu rinka kawo muku bidiyoyi na darasi akai-akai mun gode sai mun sake haduwa.